Najeriya dai na ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da ke da albarkatun ƙasa da ma'adanai har ma da ƙasar noma, amma kuma 'yan ƙasar na fama da talauci da kuma tsadar rayuwa. Tsadar kayan masarufi na ci gaba da zama abin damuwa yadda hatta mai matsakaicin samun kuɗin shiga a ƙasar ba shi da halin iya cin abinci sau uku a rana. Duk da cewa gwamnatin Najeriya ta fitar da wasu tsare-tsaren tallafawa manoma don bunƙasa harkar noma da ya haɗa da rufe iyakokin ƙasar don haɓaka noman shinkafa kasancewar ta ɗaya daga cikin kayan abinci da 'yan ƙasar suka fi amfani da ita. ta. Sai dai kuma kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba don shinkafar ta yi tsadar da take ƙoƙarin gagarar al'ummar ƙasar da dama ga abin da wasu 'yan ƙasar ke cewa game da wannan batu. Sunana Kamal kuma ni gidanci ne. Bisa billahi tsadar kayan masarufi ta saka ɗan Najeriya cikin matsanancin hali. Ba ga ma'aikata kaɗai ba waɗanda albashin nasu bai ta karya karya ba har da 'yan kasuwar ma. Tunda sai an yi musu cinikin hajarsu sannan su samu abin kaiwa iyali aiko. Kamar shinkafa da muka ɗauke da kamar cinta yana cikin kundin tsarin mulki. cikin kasar nan ba kallon ta waje din ba har ta cikin gida da manoman mu suke nomawa yanzu siyan ta sai wani da wani Allah ya kawo mana dauki a kasar nan sunana Abdullahi Abubakar ana abinci kam ya ana ta fama sai dai imani sai dai fatan kawai Allah ya bamu mafita a baya ga cewa an hana shigo da abincin akwai maganan yanda wurare da yawa da da sun saba noma yanzu sakamakon wannan rashin tsaro ya sa gaskiya noman sai a hankali maciya abincin ne suka yi ma abincin yawa kawo ko dole ya tsada to kuma kaga yanzu a rayuwa yanda yake kusan komiya a tsaye yake in ma'aikatan ne albashin a diddige yake in ma dan kasuwan ne sai dai ka saida sannan za ka sai abincin to ka fito kasuwan sai ka wani ba wanda ya much mace ba wanda ya ce maka dan da ka san ka kasa kashi to ka ko ai sai a hankali mu dai fata muke kawai Allah ya ba mu mafita baki daya amma gaskiya kusan kowa ba ta inda abin nan bai shafe shi ba akwai wanda za a ga da daidai gwargwado ko dai ba daɗi za a ci to amma ya kai matsayin da wani za ka je maka lissafin kwana biyu ba a ɗaura girki ba a gidan shi kako abin ai a hankali mabiyawanci ɗan dabaru ne ake irin wani za ga masu ɗan yin shinkafa da wace ko na abu da haka da ake dai garau garau na unguwa ɗan yara da ashirin ashirin ko talatin talatin kowa ya je ya siya saboda ya ɗan fi sauƙi akan cewa za a siya a girka Sunana Samira Idris. Tashin kayan abinci abinda zan ce sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma musifa ta kai musifa ba a cewa komai. Allah ne ya kawo mu wani yanayi wanda ake ciki talaka na shan baƙar wahala a Najeriya. Wahala ma wadda ba ta musaltuwa Komai komai ya yi tsada a Najeriya babu abin da bai yi tsada ba. Ciwo wata wannan ya yi tsada. abin ba a cewa komai Allah da ya rufa mana asiri Masanin tattalin arziki a Abuja Yushawu Aliyu ya ce abubuwa da dama ne suka haifar da tsadar kayan musamman shinkafa. Bayan an noma shinkafa din sai kasance Allah ya saukar da iftila'i na ambaliyar ruwa wanda da dama daga cikin shinkafan da aka shuka musamman a yankin Taraba da Niger da Jigawa da sauran yankunan da ake noma shinkafan shinkafan bata samu ba. Na biyu kuma kamfanoni da suka samu da dama waɗanda suke gyara shinkafan nan sun aika da wakilansu wurare wurare wanda wakilan nan suna suna siya shinkafan sannan kuma wasu daga cikinsu suna aje shinkafan ba sa kaita saboda sai yanda farashin da suke so bayan haka kuma akwai waɗanda su da kansu in an noma shinkafan saboda dalilan abubuwa da dama na hawan farashin transport da abubuwan da ya shafi gyara shinkafa din duk sun tashi sannan kuma abu mafi girma wanda ya kamata mu lura da shi shine kasancewa yawan jama'a suka raji a shinkafa a matsayin abincin da ake ci safe rana yamma wannan yawan ya haifar da bukatuwarta duk da mutane ba sa iya siyan buhun shinkafa, to amma haka suke haƙura su ɗan auno ta ko a gwangwani ko a mudu a yi ta amfani da ita a haka wanda kuma ya sa farashin ta ya zauna daidai hauhawan farashin da ya shafi tattalin arzikin ƙasan wanda babban banki yake ƙara kuɗaɗen ruwa wanda kuma yake shafan kuɗaɗen da waɗanda kan gyara shinkafa suka ara a bankuna su ma a ɗaga farashin bashin da suka ci wanda kuma yana dawowa a kan shinkafar da aka gyara wanda kuma a halin yanzu idan kika kula duk jama'ar da ke kasan ba abin da bai samu hawan wannan farashi. A nasa bangaren mai sharhi kan lamuran yau da kullum Comrade Musa Zubairu Usman ya zargi gwamnati ne da rashin tsarin tafiyar da al'amura da hakan ya jefa kasar cikin halin da take ciki. Gwamnati ita kanta ba ta da wani tsari wanda ta nuna cewa hawan kayan masaruhin nan za ta iya maganin shi a cikin wato kankanin lokaci. Gwamnati mun sani cewa tana da tsari wanda ta gaya wa mutane ake ganin ganin mai kyau ne ake ganin mai alfanu ne tsarin da ta nuna cewa wato za ta tallafawa mutane za a koma gona har bodojin mu an kulle a hana fita da kayayyakin abinci daga Najeriya nan amma me ya faru muna ji muna gani aka ba wa mutane kudaden nan aka ce je su wannan an kobarwa din nan su je in sun noma gwamnati za su zo ta ga abin da suka noma din a yanzu maganar da muke yi kwalliya ba ta biya kuɗin sabulun ta ba wanda aka sa aka ba su alhakin su sa idanu su fitar da kididdiga ba su fitar wa Najeriya da kididdiga kuma su sa idanu akan cewa aikin nan an yi shi ko ba a yi shi ba uwa uba ta zama cewa tun daga gwamnatin tarayya har zuwa gwamnatocin mai jihohi sai zama cewa ba wani abu suka shirya ba wanda zai zamanto cewa shi talakan nan ya ji roman demokradiyyar nan ba talaka roman demokradiyyar da yake nema shi ne abin da za a yi a yi abubuwan da yake da muradi a ciki ba abubuwan da kawai wa'in suka je suka shirya ba to wa'in abubuwa din suna cikin abubuwan da suka ta'azzara suka suka samu ni suka kawo wato irin abubuwan tsari wanda muke da su muka shiga ciki a yanzu su muke kukan ni yasu a cikin su Shin tsarin nan gwamnatin tarayya da ta ce tana yi nan na rage wato radadi. na talauci da kuncin rayuwa ga mutane shin haka ya kamata a yi shi wannan tsari da aka yi dinga yi a je ana wani conditional cash transfer ana ba mutane kuɗaɗe su duk ba su da wani muhimmanci a wannan lokacin da ake ciki a irin halin da ake ciki shugaba Buhari ya yi umarni ga ma'aikatar kuɗi ta sake kasafin ga ma'aikatu don fara aiwatar da shi don ayyuka su fara gudana jama'a kuma su shaida